yammacin litinin 18 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da shida ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin zadul ma'ad fi hadiyar khairul ibad wallafar babban malami ibn al-qayyim al-jawzi ko ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi kuma idan kuna tunawa muna cikin abwabul jihad babukan da muke magana sun fara tun daga babin hijira tun daga hijira ne aka fara dasa ɗan ba na jihadi daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara dasa ɗan ba na jihadi a musulunci saboda a gaya mutane ga dalilin da yasa ake yin jihadi ko ga dalilan da suke sa a jihadi dalili na farko shine idan an hana musulmi yayi addini a inda yake aka takura shi ta yadda har yi haƙura ibar gari da koma wani wuri don isa mu yi addini amma aka ji shi aka hana shi yin addini aka ce ba za a yi ba to a wannan lokacin an shara'anta masa yi jihadi an gane ku to kuma shi ne abin da muka gani fasulin da muke ta magana a kansa shi ne fasuli da mala ita sannan allah subhanahu wa ta'ala ya umarci musulmai da yin jihadi sun mafarada alaihimul ba da zalika liman qatalahum duna mallam lam katilhu sannan Allah ya shar'anta ya farlanta yin jihadi bayan hijira da tsangwama ga wanda ida ta iyaki musulmai ya tsangwame su ya hana ba za su yi addini ba to a dalilin haka ta yake tafaɗar falalar yin jihadin nan don kada mutane su ƙasa a gwiwa don kada su ji rauni akan yin jihadi hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin ibn maja da manzala sallallahu alaihi wasallam ce man arsala bi nafaqatin fi sabilillah wa qama fi baytihi falahu bi kulli dirhamin 700 dirham wa man gaza bi nafsihi fi sabilillah wa anfaqa fi wajhihi zalika, falahu bi kulli dirhamin 700 alf dirham ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء البقرة 261 ibn abaja ya ambata daga manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana da sanadi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man arsala bi nafaqatin fi sabilillah wanda duk ya aika da wata ciyarwa wani taimako saboda za ta fi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wa kama fi baiti shi ya zauna a gida falahu bi kulli dirhamin 700 dirham to duk dirhami ɗaya da ya bayar za a ba shi ladan sadaka da dirhami 700 an gane ku wa man gaza bi nafsihi fi sabilillah wanda kuma ita fi yaƙi shi da kansa dan ɗaukaka addinin Allah wa an faka fi wajihi zalik iciyar da dukiya cikin wannan abu da ya sa a gaba falahu bi kulli dirhamin 700 alf dirham to shi kuma duk dirhami daya za a ba shi ladan sadaka da dirhami bakwai. an gane ku sannan manzo Allah su salam sai karanta wannan aya wallahu yudha'ifu liman yasha shi Allah yana ribanyawa ga wanda iso wanda ya ga dama i shi lada lada wanda yake fiye da abin da ya cancanta a bashi sura ta biyu suratul baqara aya ta 261 to anan ne muka kwana zamu tashi da yake wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mai sa mu dace shafi na 69 littafi irin na hannuna a mujalladi na uku faƙara ta uku daga sama wa ƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su salim kuma ya ce mana ana mujahidan fi sabilillah wanda duk ya taimaki wanda ya tafi jihadi don ɗaukaka addinin Allah au gariman fi gurmihi ko mutumin da bashi yi masa yawa sai ka taimaka masa don biyan bashin nasa au mukataban fi raqabatihi ko kuma wanda bawa da aka rubuta masa fansa sai ka taimaka masa domin biyar wannan fansa da aka rubuta don isami yancin wuyayensa wanda digi wannan azallahu Allah fi zinnihi yawma la zilla illa zillu Allah zai inwantar da shi a cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai ta Allah ranar kiyama ke an gane wannan hadisin hadisi ne da imam ibn maja ya fitar da shi a cikin sunan hadisi ne lamba 2761 ibn kasir a cikin littafin tafsirinsa juzi na farko shafi 425 ya ce wa haza hadisun garib wannan hadisi ne garibi imam al-albani a cikin al mishkah hadisi mai lamba 3857 ya ce hadisin isnadinsa mai rauni ne ina cikin da'ifu sunan ibn maja hadisi mai lamba 604 an gane ku to amma dai hadisin ina da musta'anas wato waɗansu malamai sun roci wannan hadisi wanda idan ya haɗu zai zamanto shi ibn al ya fi waɗanda suka raunin hadisin ƙarfin hujja saboda hadisin ya samu ta ba da shaida to yana ana yin aiki da shi an gane wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah sun sallam ya ce man ribarrat qadamahu fi sabilillah wanda duk kafarsa sai kura saboda ɗaukaka addinin Allah ala nar to shi din Allah zai haramta shi akan wuta ma'ana wuta ba za ta ci shi ba an gane ku wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi ainihin a cikin sayul bukhari hadisi mai lamba 907 a wajen imamun nasa'i a sunan shi ma ya fitar da shi hadisi mai lamba 316 da lafazin fahuwa haramun alanna wanda duk abin nan kafarsa ta yi ƙura saboda ɗauka addinin Allah to Allah subhanahu wata'ala zai haramta shi akan wuta ko kuma shi haramun ne akan wuta maimakon haramahu Allah ala nar a ruwayar Imam al-Bukhari amma da wannan ruwayar ma Imam al-Bukhari ya fitar da ita a cikin Sahih bukhari hadisi mai lamba 2811 da yace magbarrata qadama abdin fi sabilillah fatamassahu nar babu kafar bawa ba za ta taɓa yin ƙura ba saboda Allah sannan kuma ce wuta ta taɓa wannan kafar an gane to fi sabilillahi nan malamai <clears throat> sun masa <clears throat> ba sa masa ma'ana mai faɗi akan faɗa ana nufin abin da ya shafi jihadi amma wannan ya hana kuma ya koma ga duk wani aiki na musulunci ko na nagarta da mutum zai yi dalilin wannan izamanto kafarsa ta yi ƙura ba kamar ka share masallaci an gane ku share masallaci kaga waɗannan ƙasa da suke share suna kaga da suna bin masallaci suna sharewa ko <laughs> wane ne bi da share masallaci da share titi Allah ya kyauta an gane ku to kaga kafafu za su yi fitu-fitu an gane za su yi fitu-fitu to da masallaci suka tare wannan babu babu sabani ba shakka sun yi wa Allah aiki an gane ku wa ƙala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sami shuhun wa imanin fi qalbi rajulin wahid <clears throat> kwadayi da imani ko kwadayin tsiya kwadayin jaraba da rowar tsiya shine a ashuhu ba su haduwa da imani a zuciya guda ɗaya in aka ce ga rowa ga kwadayi a zuciya to imani bai shiga aka ce ga imani ingantacce to kuma kwaɗayi da ruwa ba su shiga wala ya sami gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi waje abdu kuma ƙura da aka yi saboda ɗaukaka addinin Allah ba sa haɗuwa da hayaƙin wutar jahannama a fuskar bawan da ike yi wa Allah aiki ainihin har ƙafarsa ta yi ƙura ko kuma jikinsa ya yi ƙura ko abin da ya kama da haka wafi lafzin a wani lafazi fi kalbi abdin a cikin zuciyar bawa maimakon fi waje abdin wa fi lafazin a wani lafazi fi jaufin ri'in a cikin mutum wa fi lafazin fi harai muslim a wani lafazi a cikin zazan hancin musulmi an gane ku a ce mutum ya yi ƙura don Allah sannan wutar jihannama hayakin jihannama su haɗu da wannan ƙurar ba za a yi ba an gane ku wannan hadisin imamun nasai ya kawo shi da waɗannan ruwayoyi hadisi mai lamba biyar. haka ne imamu turmizi a cikin sunan hadisi mai lamba 2,311 an gane ku kuma ruwayoyin gaba ɗaya ingantattu ne kamar yadda imamun albani a cikin sayul jami'a hadisi mai lamba 7,616 da shida da shida, da 7,778 duk ya inganta waɗannan ruwayoyi kuma yi ihala zuwa mishka hadisi mai lamba 3828 haka nan a cikin a targe juzi na biyu hadisi mai lamba 166 da 167 haka nan a cikin sahihu sunan Nasayi, hadisi mai lamba 2910 zuwa 2918 wannan hadisi imam muhammad ma a cikin musnad ya kawo shi hadisi mai lamba 8512 da dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da sittin da biyu da dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da sittin da uku wannan hadisin hadisi ne ingantacci an gane ku cewa wutar jahannama ko ƙurar rabin nan hayaƙin jahannama ba sa haɗuwa da ƙura da aka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa zakar al'imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam imam Ahmad bin Hanbal ya ambaci wani hadisi da sanadi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yaghbaratka da mahu fi sabilillahi sa'atan min nahar fahuma haramun 'ala wanda kafafunsa biyu suka yi ƙura saboda ɗaukaka addinin Allah sa'atan min nahar a wani lokaci na yini wanda lokaci ne fahuma haramun 'ala an-nar to waɗannan kafafun nasa haramun ne su akan wuta ma'ana wuta ba za ta kona su ba hadisi yana cikin musnad juzi na biyar hadisi mai lamba 225 da hadisi mai lamba 226 an gane ku ya zo a cikin alirwa hadisi mai lamba 183 وكان وذكر عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال Imam Ahmad ya ساكي ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u Allah fi jawfi rajulin gubaran fi sabilillah wa dukhana jahannam Allah ba zai haɗa. ƙura da aka yi don ɗaukaka addininsa da kuma hayakin wutar jahannama ba a cikin mutum guda ɗaya wa manin ratka da mahu fi sabilillah kuma wanda duk ƙafafunsa suka yi ƙura saboda Allah harrama Allah sa'ira jasadi ala Allah ya haramta ragowar gangar jikinsa daga wuta wa man sama yawman fi sabilillah wanda duk yi azumin yini ɗaya dan Allah ba'ada Allahu anhu an alfi lirrakibil musta'jil Allah zai nesanta fuskarsa ga biran wutar jahannama tafiyar shekara dubu ga mahayin doki in garma mai gaggawa wa man jariha jarahatan fi sabilillah wanda duk aka yi masa rauni kowanne irin rauni saboda daukaka addinin Allah hutima lahu bi khatami shuhada za yi masa stamfi irin na shahidai lahu nurun yawmal ina da haske ranar tashin alkiyama launuhu launu za'afaran launin jinin da aka yi masa rauni kalar za'afaran wa rihu harihul misk kanshinsa kuma kanshin tararen almiski ya rifuhu bi al'awwalu na al'akhirun halittun farko da na ƙarshe za su gane wannan mutumin da wannan launin jini da wannan kanshin miski wai kulun suna cewa fulanun alaihi tabi'u shuhada wani akwai tambarin shahidai a kansa wa man qatala fi sabilillahi fuwaqa naqa wanda iyaki dan daukaka addinin Allah gwargwadon hutun da ake tsakanin tatsar raƙumi tatsar ko taguwa da na biyu wajabat lahul janna to shi kuma aljanna ta wajaba a kansa raƙumi ina da wata ɗabi'a taguwa kenan ta matar raƙumi ko tana wata ɗabi'a in ana so ta tara nono da daddare sai a sa wani abu a nonanta jakaci to duk girmanta inda ta sauka sai nonon ya cika shi duk girmansa sai ya cika kafin safiya to idan aka tatsi ana dan hutawa sai ƴaƴanta sai su zo su sha to idan kuma suka zo suka sha wannan inda suke tatsowa kuma jakar tana daɗa ne tana cika to tsakanin wannan tatsewar ta farko da ta biyu ya cika za a zo a sake tatsa sai za Allah ce wanda yi jihadi daidai wannan lokacin minti nawa kenan minti talatin ko arba'in ko awa ɗaya sai kai wannan to Allah ya haramta ka akan aljanna a wuta har abada kuma ya wajata maka aljanna har abada asara ce ko riba an gane ko to da haka ainihin wato eh, musulunci haka ibi ikwadaitar da sahabbai ko mabiyansa abin da ya shafi jihadi farko su yi jihadin da sharaɗansa an hana ka addini an takura ka ka yadda zaka bar gari ma a baka kai addini amma an ki to wannan ka tashi ka kare kanka kuma ka kare addinin ka. an fahimta dole mu fahimci sakon musulunci akan abin da ya shafi jihadi yanzu akwai wato yan a hargitsa ko yan a ruwa masu batar musulunci ta hanyoyi da yawa kuma suna zuwa suna sa mutanen da bisu san addini ba ana sa musu kishin addini saboda haka sai su je suna yin abubuwan da maimakon su jawo kredit ga musulunci su ya bogare gare shi sai su ringa jawo masa suka da aibantawa ya shan misali abinda waɗannan farko gabanin su Muhammad Yusuf yan jama'atul hijira takfir suka yi an samu matasa kurum akan hanya an samu kishin addini an kwashe su an ce za a yi jihadi duk plan ne ana so ne a ɓaci musulunci a declaring musulunci as a terrorist religion addini na ta'addanci da addinin 'yan ta'adda ina fatan mun gane na faɗa a wurare da yawa wannan abin da aka yi to ba wai ana so a ce an hana jihadin ba ne don shi jihadin ba za a daina ba dole za a yi shi ai za a yi shi ta hanyar da shari'a ta yadda ko hanyar da shari'a ba ta yadda ba nakan buga misali mu a sakandare don mun karanta abubuwan jihad amma strategically ta ake ganin wannan hanyar hanya ce da ake bi ake koya mutane ake sa musu ruhin jihadi da aka sai aka daina koyarwa an fahimta ok now abinda za ka ce shi ne shi jihadi din kamar abinci ne idan aka ce kana cin abinci kana cutuwa cewa za ka daina cin abincin ko cewa za ka inganta abincin me za ka yi ko me za a ciki kana cin abinci kana cutuwa cewa za ka daina cin abinci kwata-kwata ko ko cewa za inganta abincin da kake ci sai ka inganta abincin da kake ci to da haka wannan jihadin da ake koyar da mutane ɗalibai a makarantu ana koya musu ga sharaɗai ga ƙa'idoji ga inda za a yi ga inda za a yi ga inda za a yi ya sa ƙishirwar da ko kowanne jiki da yake da wannan ruhi na jihadi ya sa idan ya tashi zai yi kokari ya mai ya tsare ka'idojinsa aisha da ta kamata an fahimta to lokacin da aka zo aka ce a daina ci za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to da aka da aka daina koyar da harkar jihadi a makarantu kuma dole za a yi ta ya zamanto ana yin sa gashi na muna ganin inda abubuwan suke kasancewa babu yadda za a yi a zo a ce za ka yi jihadi kuma kana kai hari masallaci zai yiwu ba yadda za a yi za ka yi jihadi ka je kana kai hari coci da wajen ibada ne idan aka zo wanda ake yaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuka je kuna yin yaƙi wanda ya gudu ya shiga wajen ibada sai ya ce ku kyale shi ba ya tafi wajen ibada sa ba ita ya gane shi an ce a rusa haka nan mutumin da bai zo wajen yaƙi ba sai shiga gida ya zamansa yake zuwa wajen yaƙi shi ma ya shi yanzu idan akwai wani abu da za a yi masa shi ne tun da an ci mutanensa da yaƙi a je a kama shi a matsayin ne ganima amma zancen a ce za a kashe shi ko a ce za a yaƙe shi ko a ce za a yi kaza wannan babu shi ya ce haka nan a ƙyale mata kana kula mata kana kula ƙananan yara kana kula tsofaffi a lokacin da kake hari masallaci ko kake hari coci wajen ibada ba nau'in mutane da babu akwai maza akwai mata akwai manya akwai yara akwai dattijai akwai tsofaffi akwai su ko babu to kenan abin da ake cewa shine lallai a san ka'idojin kuma su wannan abin da suka hana yi Shi ne dalilin da isa ake samun yanayin da ake samu a kai a halin yanzu kuma ba za a gyara ba har sai an dawo da wancan tsarin tun da ne tsari na gaskiya karikalam na koyarwa an gurɓata shi don na faɗa daga waɗancan lokuta zuwa 89 daga 89 zuwa yanzu gabanin 89 ana samun irin waɗannan abubuwan eh. masu rajin jihadi ba a samu daga 1990 eh, down zuwa yanzu in kana kirga za ka samu akalla movement guda uku wanda kowannensa ya yi telin wanda dalilin haka an kai ga abin da ake so na a ce musulman 'yan ta'adda ne misali ga waɗannan jama'atun hijiyar takfir waɗanda suka fara bayyana a yobe zamanin abata ne ko lokacin da aka yi jam'iyyar uncp da waye-waye wanda aka yi gwamna bukar abba ibrahim suka bayyana to sannan bayan su bayan an abin ɗinsu sai aka zo aka sake samun waɗansu 'yan jama'atu salam ko darus salam birbishin waɗancan ɗin ne da aka karkashe waɗanda aka karkashe suka tarwatse kuma sai suka yi wannan to akwai waɗanda su sai suka tafi wani gari wanda sai zamanin buharin na aka tashe su in ka tafi hanyar mina suka sa garin suna darus salam daga nan suna yaɗa wannan aƙida tasu ta san jihadi amma akwai waɗanda suka ɗauki makamai su ma a wannan yankin dai na eh, gabar arewa maso gabas su ma aka murkushe su sai kuma muhammad yusuf da ya zo da boko haram ku duba tun daga 2007 zuwa yanzu 2027 ko 26 shekara goma sha tara ana abu daya duk wanda ya zauna da shi ya gaya masa sharaɗan yin jihadi ba su cika ba saboda ba a shirya ba to amma abinda mutane suka kasa ganiya ba wai jihadi ne wanda aka shirya shi na musulunci ba a wani hannu ne daga ƙasa yake murza shi ina fatan mun gane ta ɓangare guda nan an sa musulmai su ɗauki makami da sunan jihadi to ta wani ɓangare kuma ana yaƙar musulmai ta cikin gida da waje irin su musussuka yanzu yana ɗaukar irin waɗannan hadisai na manzo Allah ina ta su suka koya ta'addanci ba haka yake cewa ba to waɗannan hadisan akwai wani hadisi a nan da ba shi da bakin daga ayat ƙurani ko to nan gaba ku jira shi zai zo ya ce ƙuranin ma ya koyar da ta'addanci ko ba nan na ji wani ya sa wani karatu da yake qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ku kashe haka yake fassara sai ce to yanzu wanda bai sanya za a fassara qur'ani ba kaza kaza kaza kaza okay ya zaka ce qatilu ku kashe bayan mufa'ala ne ko aka ce qatil kai yaki in ba abokin yaki zaka yaki ne so kenan sai ka sai ba kawai mutum yana zo zaka zo ka kashe shi ba ba haka ake yin yaki ba yaƙi inda ake yin yaƙi kai ka ɗau makami nin ɗau makami wanda ya samu nasara kan wani ya kashe shi ko ya kama shi ko kaza ko kaza haka ake yin yaƙi amma da ci aka yi ku kashe sai ce oktul ku kashe an fahimta to wannan fassarar ita ma tana na ana yaƙar musulmai da ita ta wannan ɓangaren suna nan za su zo su ce waɗannan ayoyin ya kamata a cire su daga cikin alkur'ani ko sai sabbai ne suka ƙara su ku jira lokaci yana nan an yi wannan attempt tsakanin 1983 zuwa 86 america ta nemi kasar saudiya su suke producing ƙur'ani cewa lallai duk ayar da ta magana akan katilu oktulu jahidu a cire ta daga alkurani suka gaya musu ƙur'ani sa divine revelation littafi ne wanda Allah ne so da shi no matter what ba za a canza shi ba ba zai yiwu ba in ma ka cire aikin banza ka cire aikin banza to da aka dole sun haƙura ta yanzu wacce hanya za su bi bari su karkatar da fassara ta yadda daga nan sai zamanto an samu wata dama da za a cutar da musulmai da aka kullum muke cewa musulmai su ta yi su yi karatu kuma ba irin karatun da ake ba yanzu sai an yi karatu na gaskiya na hakika yanzu eh, kana zaune ka ce karatun lakta ko karatun social media ko za ka shiga kaza eh, abin nan karatu da ake yadawa ko kuma musamman yanzu ai da ya fito to ai ya ishe ka ga wani ai nan ko nova ya fito nova kawai abin da za ka yi shi ne ka sa sunanka ka sa lambar wayarka sai ka bashi dama sai baka labarin komai a game da sai wani abin da ya faɗa haka ne sai ka ce eh haka ne to za ka yadda ka ce eh za ka yadda to kai an halaka kake da mai yanzu abin da ya ya gaya maka za ka yadda to da aka randa ka kawo masa ayat qur'ani ka ce eh, ai ga ayat qur'ani a sura kaza mai lamba kaza da take cewa kaza ba ni bayani a kanta. ya gaya maka tun da ya gaya maka labarin ka kaga haka ne abin yake to wannan ma zai zaka yadda kenan an fahimta to kuma nan hatsari ya zo don aƙida za ka rasa aƙida akwai kai an gina ka akan aƙidar ka yadda babu wanda ya san gaibu sai Allah haka ne? to wannan sai sa sai ka ringa nema ka yadda da ni shi akwai waɗanda suka san gaibu saboda kai dai ya yi kasan bai san ka ba noba bai san ka ba to ya ka yi ba da labari da bayani a kanka nova nova ai to kaga yanzu hatsari ya ne ya riski mutane kamar forecasters ne waɗannan suke forecasters na weather forecasters da suke abin nan idan suka yi rashin sa'a suna fada cikin abin da bokaye suka fada cikinsa yanzu an fara sai a zo mutum ya ce ina da wani sha'ani sai a ji a sami irin sai a ce su bincika ranar akwai ruwa akwai hadari akwai rana akwai kaza akwai kaza with fraud su kuma suna dubawa Abin da za a yi jibi ka ba da labarin sayo shi kenan wani ya ce to ai su da na'urori suke amfani kawai bambari su waɗancan masu yi na ƙasa da suke kaza su ai abin nan ba wani abu suka dogara da shi ba suka abin nan a waye ce da kai a cikin malamai kowa ne yake yin wannan kowa ne ke yi yanzu malaminka na zaure da ka sani guda nawa ne a cikinsu suka iya bugun ƙasa nawa ka sani to da shi ma ilimi ne kar ka ɗauka wai wannan zanen kawai da ake wai zanen suke yi a ilimi ne dole sai wanda ya san ilimin zai tara kaza da kaza da kaza wannan abin da suke yi a kan wannan ƙasar shi ne abin da su waɗannan da gidajen suke samu na'ura suke yi ina fatan mun gane da haka abin da suke hangowa waɗannan shi ne abin da su ma waɗannan suke gani a kan ƙasar tasu da aka za su ce da kai za a yi kaza kuma sai a yi kaza wannan abin shi musulunci ce ba shi da kyau to da aka dole sai an yi taka tsantsan akalla za a mayar da kai ka zo kana karyata ayoyin qur'ani kana karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ga gashi an faɗa kuma ga sabani abin ya faru saboda khairu dalil shine alwaqi hujjar da tafi kowace hujja karfi shine faruwar abu misali yanzu ana wannan karatun sai wani ya ce ana karatun nan kuwa kuma ga shi ana gani ana yi sai ya tambaya yi shi ne hujja mafi me mafi karfi ok to an ce ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma ga wani ya buga wani abu ya gano kaza da za a jibi ko ma shekara guda kuma abin yana tafiya yana faruwa a haka a haka yaya ba wa gaibu rauni ba an fahimta to da haka dole sai an yi takatsantsan abubuwa ne da yawa an buɗo su ana son sai an yaƙi musulunci ta ɓangare guda kiristoci an samu waɗansu da suna biyarin sunayen musulmai sai mutum ya ce shi a musulunci aka haife shi shi kaza kaza kaza kaza ɗayan ka asalinsa ba shi da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da musulunci illa kawai yanzu aka ya rayu a ƙasar da akwai musulmai amma shi ba musulmi ba ne kawai an ji an ɗauke shi ɗan ba zata ne mishinare ne ya je abin nan ɗinsa kuma ya iya ƙur'ani shi kenan sai a zo in ina karanta ƙur'anin kai in ka san ƙur'ani ka san gatsa shi kawai yake yi to sai a zo ana eh, shi kuma ina yaƙar ka ina kawo maka ayoyin alƙur'ani ina kawo maka ayoyi na bible ina baka fassara irin wadda take ta rudu ko shekaran jiya ina jin wani wanda wai suna ta da shi wai shekh ne saboda za ka ga yana kawo ayin ƙur'ani ina kawo hadisai ina abin nan ina cewa wani ya kira shi ina ta ina kiransa da ya dawo musulunci ya ce to ya gode ya nuna yana ƙaunarsa ya ce amma shi ba zai koma musulunci ba saboda uwarsa da ubansa da kakanninsa kowa nasa musulmi ne amma ya gane abin da ya ake yin addini addini shine dan a samu ceto ranar tashin alkiyama to manzo Allah a Qur'ani Allah ya ce ka gaya masa ni ma ban sanya za a yi da ni ba balle ku ita to shi ma ban sanya za a yi da shi ba ballanta na wani to dan me za a bi shi an fahimta kuma sai kawo maka annabi isa shi ya ce a sanya za a da shi Don Allah da kansa a cikin ƙur'ani ya faɗa taba uka, fokan fawqa alladina kafaru ila kiyama zan sanya waɗanda suka bi ka sama da waɗanda suka ce har ranar tashin alkiyama kaga wanda bai san ƙur'ani ba ko ya ilimi yi karatu jigari jigari za a batar da shi ko ba za a batar da shi ba za a batar da shi an fahimta za a batar da shi to amma ya yadda ya bata saboda ya ƙi za ya yi karatu ko kuma ya ɗauki ilimi on the air akan iska to da haka kenan dole sai mun samu ɗabi'a ta karatu waye ma malamin da za ka yi karatu a wajensa ina fatan mun gane wani malami ne ma za ka yi karatu a wajensa da wannan ne iyayenmu suka soke amana su da take kansu mu kuma amana da muka kasa saukewa amen eh, mana dukkaninmu nan kowa ya san gidansa makaranta allon da ake yi ko gidanmu makaranta allon malam wani ake yi an sani ko ba sani ba gabanin zuwan islamiyya an san waɗannan mutanen gidan nan malam wani ne ko yake zuwa yake karantar da su fikihu ko kuma makarantar malam wani ake zuwa karatun fikihu ba ka ake yi ba da aka zo islamiyya ta bayyana waɗannan sun kai 'yansu wuri kaza waɗannan sun kai 'yansu wuri kaza za ka ji an ce yan gidan suwa ne makaranta islamiyya kaza suke yi ko mun fahimta jama'a to amma yanzu gashi nan mun saki yara eh ba mun sake su a wai cewa ba mu sa su a makaranta ba ko kaza a yawanci abin da muka damu da shi shine karatun yaran mu karatunsu na boko na zamani amma lokacin da suka dawo waɗannan irin abubuwan da ake saurara a social media ɗin ma tukuna muna da consent damuwa ta cewa me suke saurara Allah ya sa mun fahimta to daga nan sai a sami irin su mubarak yaro ɗan kano da ya fara bayyana da'awar babu Allah ɗan kano ne uwa da uba kowa nasa musulmi ɗan kano amma amfani da waɗannan wayoyin da shiga wannan duniyar ta abin nan sai da aka juyar masa da tunani sai da uwarsa da ubansa suka je suka ce ba su ba shi ba shi ba su suka sallama shi kar isake jingina kansa zuwa gare su kuma duk wani abu da ya taso kada tuntube su a kansa kun fahimci magana din to me yasa saboda irin wannan abin nan din an kyale abin nan yara an kyale yaya babu tintiba babu bibiya abin da suke wannan yanayi suke ciki to da aka sai a juyar musu da kwakwalwa juyar musu da tunani to da an samu wannan shikenan an rusa musu rayuwa shikenan sai su shiga wata hanya ta daba to da aka dole sai mutane sun dawo sun samu ɗabi'a ta yin karatu kuma karatun akan tsari yanzu ku duba ku ga da masu karantarwa suka raina mutane kawai idan kana abin nan sai mutum ya zo ya kafa kyamara kawai isa hula shiga ko ba haka ake yi ba kawai shi kenan sai a yada yanzu mutane abin da suke fara kallo in suka na abin na social media ana scrolling sai a ga wannan ya sa hula bari mu ji abin da yake cewa kenan to shi kuma irin wannan abin abu ne da yake shiga jikin mutum na ji na taba baku labarin wata mata sai ta rubuto takarda malam a yi wa mijina nasiha ina nan ina sauraron ka haka take kullum da shi a wajen karatunka ba anan ba ne ba fa wai ni ba na iya bacci ne sai na sauraron karatun wani malami malam dan Allah ba sai gode wa Allah ba wasu fa kiɗa suke kwanciya suna ji ni ko wa'azi to shine mijin nata yake jin haushi baya so da aka ai masa fada tana ita ce ina nan ina jin ka kullum ina wajen karatunka wannan shi zai wa fada ko ita zai wa fada ba zai wa fada Eh. wa za yi wa nasiha shi ko ita eh? ba ta ina jin buku ji nan ba ta iya bacci sai tana sauraron malam ne wani malami in za ta kwanta ga mijinta suna tare amma shi bai wuce katako ba kusa da ita tana kwance sai wancan malamin tana jinsa sannan za ta yi bacci to da aka aiwa mijinta fada wai wannan abin yana damunsa to a za ka fada to amma me yake faruwa irin waɗannan abubuwan ne ita mace tana son kwalliya ita mace tana son yi magana ita mace tana son kaza musamman kuma mijinta baya mata to da haka shi kenan sai ta tafi wani abu a lokacin da ake wani abu to da haka dole akwai wannan nauyin akan jagorori magabata su dinga lura da irin waɗannan gaɓoɓi akwai hatsari a cikinsu jama'a lokacin da muhammad yusuf ya fara wannan abin nan ɗin na yi kira kai har satin da suka kai hari a nan bamfai ranar asabar wadda juma'a da ta zage juma'a da ta zo suka kawo hari a makaratun da nake na nan tudun wada masallacinmu na ihya sunna na yi wannan maganar cewa ko wani matashin malami ya bayyana gwamnati ta kula da shi in ba haka ba zai haɗa yaƙi a ƙasar nan ok me yake yi ina tura clip clip ba waɗanda suke sauraransa sa matasa ne zagwaransu matasa tsagwaro a kaso kurmi na faraji kawai na zo na ga gungun waɗansu matasa wajen karo uku ko hudu in na je sai in je in gansu sun zo an haɗu sai na ce wannan fa suka ce ka ai malam a wani matashin malami aka samu wallahi me zafi kaza kaza irin ake so kaza kaza sai na tsaya na saurare shi daga nan na iya makin nashi na ce to wannan hatsari ne kuma nake ta magana a kansa yanzu ya hada yaki a kasar ko bai hada ba yanzu an kashe shi an daina kwamandoji nawa aka kashe a bayansa to duk aidin amila wasu hannaye ne aka yi amfani da su ko suke amfani da su suka kai ga wannan abin nan din to da haka dole sai an lura waɗannan hadisai da muke karanta da suka shafi jihadi wajibi mutane su fahimci ba wai musulunci ina ziga mutane su kashe mutane ba ne a'a abinda yake cewa shine musulmi ya zamanto mai izza kar yadda ya karbi kaskanci da wulakanci akan addininsa kar yadda ya karbi kaskanci da wulakanci a rayuwarsa ka sani cewa eh, in ka rayu kaskantacce a cikin ka rayu a cikin tsoro to ka rayu kaskantacce waɗannan abubuwan da suke faruwa duk da ake abin nan ba cikin kasance ake rayuwa ba tsoro ya suka mutane to wannan tsoron kaskanci ne da wulakanci to shine abin da ake so a driving out daga cikin zukatan musulmi su gane gara ka mutu da karar a cikin kaskanci da aka kaga ɗan kwairo ma ko da aka kashe sardauna ita a dakashar zauda ya yi kuka ya yi bakin rai ya yi menene ita karshe ya gane da wulaƙanci gwamma shahada ga musulmi ba illa ne ba na fatan mun gane to wannan abin shi ake cewa mutane su yadda yanzu waɗannan da suke zuwa suna bin mutane suna kai musu hari suna ɗaukar suna tafiya a fiyan ba da kuɗin fansa duk wanda ya san izo in ya zo ɗaukar mutum mutumin ya yadda a yi kasko a yi mutuwar kasko shi da wanda ya zo ɗaukarsa za su zo? Ta ma abin ta kai ce sai a samu gari kamar kura wai sai bandis guda 200 ko 100 wai su shigo wai su ɗaibi mutane su fita gari wai gari kamar kura mutum fiye da miliyan amma sun zo sun dauke sun tafi da su ana yi ko ba a yi saboda kowa yana tsoron ne ba ma mutuwa bai rauni ma ana tsoro to jama'a wasu ba sa rayuwa sai waɗansu mutu wasu ba sa samun lafiya sai wasu sun yi rauni wasu ba sa jin daɗi sai sun sha wahala tun daga auren mahaifiyarka zuwa haihuwarka zuwa fitowarka da rayuwarka a duniya darasin da ake gaya maka kenan to da haka jama'a mu fahimci sakon musulunci ba ina zuga mu je kawai mu fada mutane da yaƙi bane a'a amma kar mu yadda mai karbi kaskanci a cikin addinin mu ko mu yadda mu karbi kaskanci a cikin rayuwarmu wannan shine sakon kawai ta wace hanya shine ta hanyar gaya mana darajar da za a samu a wurin Allah in an yi wa Allah an yi aiki irin wannan to in kai da zaka samu wannan darajar sai ka je ka samu rayuwa ta dindin ta har abada mun wuce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون to wannan kawai illa shi ina roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai kuma ina ga za mu kwana nan insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله